وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما idan miji da mata suka rabu ta hanyar saki ko fansa wato hul'i to Allah zai wadata kowanne daga cikinsu daga falalarsa mai yalwa hakika Allah mai yalwar falala ne da rahama kuma mai hikima ne a cikin tsare-tsarensa da ƙaddarawarsa.